A shirinmu na nishaɗi a yau dandali ya yi babban kamu domin kuwa mun samu bakuncin jaruma Zainab Abdullahi wacce aka fi sani da Zainab Indomi da muka iske ta a gidan ɗaukar hoto. Tana ɗaukar hoto na sabon fim ɗinta da zai fito mai suna Dr. Bahijja. To dandali zai so ya san bakuncin wa aka samu. Sunana Zainab Abdullahi. wacce kuka fi sani da Zainab Indomi. ta Zainab Indomi gashi mun iske ki ana ta daukan hoto me ake yi anan? Hoton na menene? Gaskiya ga dukkan alamu kin iya farauta saboda kin yi farauta na a lokacin da nike daukan hoton ɗaya daga cikin fina-finai na da na fije da su yanzu. Wanne kenan? Dr. Bahijja. Kuma an dan kwan ba a ganki ba ya aka yi me ya faru ba a kika dina fitowa kuma gashi yanzu zaki fito da kin ce fim din da kike alfahari da shi. to kwana biyu dai ba a ganni ba sakamakon na bace ba fa bata na ba batan dawo kika ko batan ne kawai dai na bata a masana'antar ne amma Allah ya yi dawowa ta to shi wannan fim na bahijja me labarinsa na cikin cikin alfahari da ke tun kafin ma fim din ya fito dr bahijja labari ne na wata likita wacce ba ta da buri illa ta ga ta taimaki wasu sakamakon wani sirri nata na ɓoye wanda ba zan iya faɗan wannan ba sai 'yan kallo mun haɗu da 'yan kallo a fim ɗin sai su gane me nake nufi. Ba za a ɗan ƙasa mai kallo mai masu sauraro su tsamaye fim ɗin da ta bahita ba? Ai babu abin da zan iya ce musu shine kar su sake fim ɗin nan ya wuce su amma idan na ce zan kyara musu labarin Dr. bahijan zan rage musu jin daɗin shi. Kuma ina jikin ce kina alfahari da fim ɗin. me bambanta shi da fina-finan da suke a baya ba wai ina nufin babu wasu fina-finan da muke alfahari da su bane kafin wannan amma a dawowa na yanzu nake magana zan iya cewa dr bahija yana ɗaya daga cikin fim ɗin da na fi alfahari da shi yaushe ne za a fara shooting ɗin fim kuma yaushe ne za a tsumayi fim ɗin 15 october za a fara shooting ɗin kuma zai dauki kaman um, watanni nawa kafin ya fito ko shekara nawa Hajiya baraka ai sai ki mana addan a shiga location lafiya a fito lafiya eh, tukun na sai ki fara tunanin. Ana dan sa lokacin fara da lokacin gamawa. Ina ganin za mu yi shooting film din for about two weeks. Hmm, amma for now abinda zan iya ce ma 'yan kallo shine za su kila idan suka ga posters din film din za su iya can kan labarin daga nan. da abin da za mu fara taron su kenan to wasu jarumai za a zama a fim din kaina ni kaina zainab indomi adam a zango ibrahim mandawari da su masauransu mm. kamar shekaru nawa kenan da kika ɓace kamar yadda kika ce kika ɓace misalin shekaru biyar da rabonki da ki wani fim ba rabona da in wani fim ba naka ina yin fim. to yanzu an dawo kenan ko ko za a dawo ne kuma da bacewa an dawo kenan in kika ga an tafi an tafi aure ne aure yanzu da zarar kin yi aure shi kenan kin haƙura da fim mm, to sai dai ko da zan dawo masana'anta sai dai in dawo as producer tunda addini na bai yarje mun in yi acting ina da aure ba to waɗanda suke acting kuma suna da aure fa maza har matan ma ko ba kaman wada kina nufin duk waɗanda suke mata ba mai aure a cikin su kina da suna da zaki iya gaya mu shine nake tambayar in dai baki da suna ina da tabbacin babu daya a duka yan fim ba mace da take da aure to idan kina da aure kin yi fim haramun ne ban haramta ba idan naki addinin bai haramta miki ba ni ma ba bai haramta mini Ali Risni wanda shine producer wannan fim na Dr. Bahijja ya bayyana dalilin da yasa ya sanya jaruma da kuma jigon labarin. Bakoncin wa muka samu. Ali Risni. To me? Ali Risni. Ali Risni. Mm. Ba mu labarin wannan fim na Dr. Bahijja. Wato wannan fim fim ne da yake nuna tsantsar labari na tausayi ga mace. da kuma kyautatawa irin na likitoci da suke yi suke wa mata da duk mutane da duk mutane wayanda suke zuwa to me eh, banda wannan ashin akwai wani jigo da um, ita dr bahijjan ta fitar daban a cikin fim din eh akwai jigo sosai ita ta fita a mutuniyar kirki sannan kuma bayan mutuniyar kirki mai cikakken tausayi mm. wanda kin san a cikin likitoci zaki samu masu tausayi duk da dai a ciki duk inda kika eh, haɗu za ki ga akwai bara gurbi akwai kuma mutumin kirki hmm. to ita ta Bahidda ta fito a mace mai tausayi sannan kuma mai kwarewa a cikin aikinta. Misali ita Dr. Bahijan kafin ta kai ga eh, gama karatu ta wahala ne? ko ko kaka ba wani wahala da ta yi kawai dai idan na faɗi wasu abubuwa zan bayar da sata amsa wanda mai kallo za ka faɗi abin da zai ja hankalin mai kallo ya ta saurin eh. uh, ya ga wannan fim din idan fim din ya a'a ita ba wani wahala da ta sha Ita ba wani wahala da ta sha a ciki hmm. kawai dai ta zo ta tsinci kanta a likita ne kuma take aikin ta perfect hmm. ne producer ni ne producer yaushe za uh, misali a wannan fim da za a kashe kamar naira nawa kai abin gaskiya da yawa eh. don kimanin ya kai wajen naira miliyan kudu zuwa biyar eh. to um, za ka ga yawanci yanzu fina-finan da ake yi um, yawanci a sinima ake sa su eh. naku zai shiga sinima ko kuwa zai fita kasuwa sosai makuwa zai shiga za a yi shi a shoprite a dobayar ramal din nan sannan kuma da sauran kananan sinimu na cikin gari da na cikin unguwa to um, ina batun masu satar fasaha shin an kunyi wannan fim da zai fito akwai wani dabara da koyi na masu satar fasaha da ba za su sata ba don yawanci zaka ga uh, da zarar an yi fim sai ka ga an fara fita da shi duk waɗannan abubuwan mun ɗauki matakan tsaro wani irin matakai kuka ɗauka akwai abubuwa da muka ɗauka wanda sirri ne idan muka bayyana shi hmm. su kansu su masu sata fasahar za su zai zama mun ba su satar amsa a ciki wannan fim ba za a sace shi ba za a insha Allah baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya